Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadihin duniya menene duniya menene daɗin duniya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon jiya aka gudanar da bikin ranar mata ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jawo hankalin al'umma kan matsaloli da ke tauye rayuwar mata. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da mata musamman ɗaruruwan 'yan mata da ƙungiyar Boko Haram take garkuwa da su a arewa maso gabashin Najeriya ke ƙara fuskantar ƙalubala da tauye hakkokinsu. Bayan kammala bikin matan na duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya kuma tana haɗa kan masu ruwa da tsaki daga ƙasashen duniya domin taron ƙoli kan harkokin mata na makonni biyu a shalkwatatta da ke birnin New York. A bana, an jera sunayen manyan jami'an gwamnatocin ƙasashen duniya da cibiyoyi 175 da za su gabatar da ƙasidu a taron da taken ƙalubale da damar damawa da kowane jinsi da kuma inganta rayuwar matan karkara da 'yan mata. Barista Yakubu Salibawa na ɗaya daga cikin waɗanda ke halartar wannan taron, na kuma nemi sanin fa'idar gudanar da taron dab da kammala bukukuwan ranar mata ta duniya. Mu a matsayin mu na lauyi da muka zo wanda aikin namu ko kuma gayyatar da aka yi mana shi ne mu ga ɓangare ko kuma mu duba wani irin haƙƙi na mata da ake takewa ko kuma rashin ba su dama ta taka rawa yadda ya kamata amma a yau misali bisa ga yadda aka yi taron sai na fahimci abin da yasa aka sa shi bayan babban taro ko kuma ranar mata ta duniya shine a kowace shekara suna da abubuwan da suka sa gaba za su cimawa to akan yi wannan ne aka haɗu a birnin new york kamar yadda aka yi a wannan shekarar su ƙara duba cewa wa'annan abubuwa da suka sa ko da suka sa burin da suke so su ci shi an iya cima wa'annan manufofi to shine sai su tsaya su duba a ga cewa eh, to ba a iya cima wa'annan na shekarar da ta wuce ba a ina ne suka samu matsala ina ne ya kamata a gyara to shi yasa a wannan shekarar da suka yi bayan wannan ranar matar sai suka zo suka sa wannan taron ma'ana shine duk abin da kasashe suka duba sai a zo a duba cewa shekara da ta wuce mun cima matsaya amma ga abin da muka ce za mu ga cewa za mu gudanar shi an iya yin haka to sai su duba su ga ina ne aka samu matsala ko mishkila ko kuma me yasa ba su iya samun wannan ciman manufa ko burinsu a wannan shekarar ba to abin da ya sa suka yi wannan a wannan shekara bisa ga fahimtar da na iya ganewa kenan. Yawa wato ɗaya daga cikin ƙalubale da ake fuskanta a Najeriya shine batun ilimin 'ya'ya mata musamman arewacin Najeriya inda kungiyar Boko Haram take ta da kaya baya da kuma sace-sacen 'ya'ya mata ba a gidajensu ba har a makarantun kwana. To ya kake gani tarika irin haka za su yi tasiri a lamari irin wannan? E to gaskiyar shi ne idan za mu magana a hakikanin gaskiya. Kamar mu lauyoyi abin da ya sa ma suka gaici dan sun mu kenan akan abin da kika magana. Ganin cewa kana mata yara mata an ilimantar da su an ba su dama da ya kamata bisa ga kundin tsarin mulki mu muna duba wannan a doka amma gaskiya idan aka duba matsalar najeriya a abin da na gani a yau akwai aiki matuka gaya domin abin ban takaici yawanci su waɗanda ma suke zuwa taron matan wasu ma ba su san me ma ma'ana zuwa taron ba na ɗaya kenan a waɗanda abin da muka yau da safe waɗansu mun fara nuna masu kurakurai akan idan aka fara tafiya haka to gaskiya za a samu matsala ba karama ba e, a samu dama musamman a arewacin arewa a ba mace yarinya ko ƴaƴan mata damar da ya kamata a ba su a ilmantar da su a taimake su to gaskiyar shine akwai aiki sai dai abin dubawa shine dole ne sai ana zuwa irin wannan tarurrukan in an sa himma kuma an sa hankali za a iya samun ah, nasara ko kuma a magance matsala. To galibi idan aka yi taro irin haka, eh. ko kuma in aka samu ƙungiyoyi ko kuma ƙasashen duniya suka shigo lamura. So da dama sai ka ga mu kasashe masu tasowa ana nema ne ana tafiya sai ka ce da kokan bara ana nema su zo su ko su kashe kuɗi ko kuma su gudanar da ayyuka a kasashenmu Najeriya na ɗaya daga cikin ƙasashe da za a ce fi sabilillahi Allah ya azurta. To har ya zuwa wani lokaci ne za a ci gaba da zuwa da ƙoƙon bara taro irin haka akwai lokacin da za mu kai da za a koya daga gare su a koma gida a aiwatar ba tare da sai sun je sun zuba kuɗinsu ko kuma sun aika da mutanen su ƙwararru a can su yi mana ba? Eh to za mu iya samu a yi hakan amma zai ɗauki lokaci kuma lokacin da zai ɗauka dalilin yasa zai ɗauki lokaci saboda har yanzu in ka zo ka samu ƙasashe kamar wanda suka ci gaba kamar a amerika za ka ga matsalar mu ita ce rashin sanin allah Najeriya ƙasa ce mai addini a baka, amma a zukatanmu duka 'yan Najeriya 'yan kaɗan ne suka san Allah kuma suke so su kwatanta gaskiya. yanzu america kanta tana duba idan ka zo kana matsayin najeriya a kasashen da suka ci gaba in ka zo kana neman cewa su maka kamar yadda kika faɗa kokan bara suna ganin cewa najeriya muna da kuɗi muna da manyan masu kuɗi a duniya duk inda kasashen da zaka zaka iske yan najeriya suna da manya-manyan gidaje da motoci da dukiya amma saboda zalunci da rashin shugabanci da rashin tausayi shugabanninmu 'yan kaɗan suke da tausayi da jinkan su ga cewa sun raya kasar nan to amma inda a ce za mu canza halayenmu mu ƙara kusantuwa ga ubangiji kamar yadda muke muke furtawa ba zai dauke mu lokaci da za mu iya samun canji ba mu ma mu zama muke taimakawa ba wai ake taimakon mu ba ai a matsayin Najeriya da arzikin da muke da shi bai kamata ta har yanzu wai taimakon mu ake ba muna da arzikin da Allah ya ba mu a duniya da mu ne ko Amerika nan sai dai mu sai dai mu taka da ita amma me matsalar mu shugabanci rashin tausayi rashin sanin Allah akwai baki a addini a baki amma babu shi a zukata mu. to zai dauki lokaci kafin canjin daga zuciya yake a cikin za mu canza to za mu samu ba za mu dauki lokaci ba sai mu canza mu gyara mu kai inda ya kamata a ce mun kai a kasashe tsawon kasashe wanda suka ci gaba a duniya Shirin domin iyali ya samu jin ta bakin waɗansu daga cikin 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ta sace a garin Bama cikin shekara ta 2014 waɗanda suka ziyarci Majalisar Dokokin Amurka tare da tallafin wata cibiya mai zaman kanta ta Amurka wadda kuma take ɗaukar nauyin ilmantar da su a Najeriya. Ga kaɗan daga cikin bayanan da ɗaya daga cikinsu ta yi a wajen tattaunawa da mata 'yan Majalisar Dokokin Amurka suka shirya. Ita dai wannan ɗalibar da za mu saya sunanta bisa dalilan tsaro, ƙungiyar Boko Haram ta sace ta ne tana da shekaru goma sha biyar ta kuma yi mata auren dole. Kafin a kama ni muna zaman lafiyar mu a cikin garin bama. A daga nan sai muna zuwa makaranta muna yin rayuwar mu yadda muka dama. daga nan yan boko haram sun zo bama. sun zo sun yi a ɗakin na ba ma suna kashe-kashe suna yanke daga nan sun zo sun same mu a cikin gidanmu daga sun same mu a cikin gidanmu wasu mutane sun zo sun tafi ni da na guda biyu sun kai mu wani gida daga nan akwai wasu 'yan mata da yawa a wajen aka tara mu sai an kai mu jeji daga an kai mu jeji akwai wani ya aure ni a cikinsu a lokacin ya ba sarakin dubu biyu ya ce zai aure ni ya ce in je in kawo mishi wani abu a waje na je in na fita in je in kawo abun in na zo kuma shi zai ce mu ya aka yi ban zo da wuri ba na dade sai zai ce mu ya aka yi ban zo da wuri ba sai ya tashi ya bubbuge ni je mu duka su ya wajen kullum haka yake mun daga nan daga cikin haka har ya zo min ciki na haife yaro a cikin daji muna tashin wahala ba ci ba sha biya abunan abincin da za mu ci ma wahala ne wani lokaci za mu kwana da niwa wani lokaci za mu kwana da ishin ruwa haka muke rayuwa cikin dajin daga kai wani lokaci an kai wani gari attack kafin a zo mu mata guda uku daga nan mun gudu mun bar jejin nan muna kan zuwa sai mun haɗu da su akan hanya sun ce na ina za ku je a'a za mu duba wani abu ne a'a ba za ku je ba an komar da mu stil a wajen an je an yi mana dukan siya a wajen a lokacin ko zama ba ma yayi saboda sabon dukan da aka yi mana daga nan sai wani baya dan kwanakin lokaci mun samu sauki daga nan sai mun gudu mun bar dajin mun zo cikin bana sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanin ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace a garin bama wadda ita kuma ta gudu da tsohon ciki ta haihu a jeji. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.